ban da lahiya ina fama da ciwon kawa mm. na kwanta kwana ko da na tashi sai na sa wasu talakami ko da na je na dawo kawata ta kumbari mm. sai na waye gari ko tashi ban iya yi ko mira zaune na kai ko yi sai an raka ni sannan niyan na katayya ban iya zuwa kuma ba mu da kuɗin da za a kai na asibiti ina manyan ki suke yanni na mata ne kuma ba su da ma abin da za su yi su ma ba ki da yawa namiji ko guda wanda yanni mata da kun ka je su me an ka ci maku. cewa an kai gado za a ba ni saboda ciwon ba karamin ciwo ba ne kuma sai an min tiyata an sami da jini amma ba mu da halin da zan kwanta saman garin asibiti sai an ka ce mu je zakka da wakafi mm. mun ka yi an ka ce sai an ci mana takardu asibiti an ka ci mana takardu an ka ce ga sunan ne kuɗin magani dubu ɗari da hansan amma ba mu su mun ka dawo gida mun ka zauna ina mahaifanki sun rasu tun daga inda ki haɓa ki da sun rasu eh, sun rasu tun yaushe shekara bakwai a masu kallon mu hakika labarin wannan yarinya labari ne matukar ban tausayi na farko dai ita wannan yarinya ya ce mahaifinta ya rasu kuma mahaifiyarta ta rasu kimanin shekaru takwas da sun ce duka duka shekarunta 23 a duniya ba ta da wa ko wani ɗan uwa namiji babba wanda kila zai tallafi rayuwarta ko kuma ya taimake ta kwatsam Allah ya jarabce ta da wannan rashin lafiya kamar yadda muka gani a kusan tun daga tahin kafarta har zuwa cinyarta tana fama da wannan matsala wanda sun ji wata asibiti da ake kira yariman bakura specialist da ke nan cikin garin gusau domin yi mata aiki wanda babu kuɗin da kura za a kwantar da ita asibiti domin yi mata waɗannan ayyuka da suke so su zama mata ƙarfin kafa a rayuwarta wanda hakan yasa a ah, sun ka ci. sun ka rubuta masu takarda wadda takardar ita ce za su kai ma hukumar zakka da wakafi ta jihar zamfara wanda bayan sun rubuta takardar kuma abun da ake nema dai bai samu ba wanda hakan ne yasa an ka kira mu domin wannan bidiyo mu nuna mu al'umma akalla likitoci za su yi kiyasin cewa wannan kafa za ta ci kuɗi akalla naira dubu ɗari da hamsin kafin wannan yariya ta samu lafiya kuma babu su babu hanyar su babu ma halin koda abincin da za su ci wanda hakan yasa a al'umma wannan unguwa sun ka kira mu domin mai wannan bidu mu dora muku ko Allah ya sa a samu al'umma da tarbace a tarbata masa wannan kuɗi domin ceton wannan yarinya garin mai son taimako wannan yarinya zai zuwa kai tsaye wannan unguwa ta gadan malam abashe a wurin jambali unguwar jambali domin ganin wannan yarinya ko kuma kila ya zo asibitin ya rima bukuru specialist da ke nan garin gusau domin taimakon wannan yarinya a kai tsaye ya biya kila kudin aikin ko kuma wani tallafi akan aikin haka zalika wanda ke nesa yana son ya yi magana da wannan yarinya ko kuma kila ya taimake ta zai iya kira wannan lamba waya domin karin bayani sifili takwas sifili sittin da tara tamanin saba'in da hudu a tasa'in da shidda haka zalika wanda ke nesa yana so ya tallafa ma wannan yarinya amma kuma a kila tallafin yana son ya yi shi ne ba tare da kila mu mun san cewa ya yi ba tsakanin da Allah sai dai kawai magansu ta asusun ajiyar mu to zai iya turo a asusun ajiyar mu na banki wanda mun sha sashi kuma kun sha taimaka ma al'umma duk wanda ke so ya taimaki wannan bayar Allah zai iya turo tallafi ne a asusun ajiyar mu na bankin ja'is mai lambobi kamar haka a sifili sifili a ɗaya biyar a tasa'in da biyu sittin da uku uku uku bankin jais ne mai suna mai bire da media consult a duk wanda zai tallafa ma da Allah zai iya turo mata tun daga mai naira ɗaya har mai halin ɗaukar wannan aiki za a masu insha Allahu Allah ya ba mu ikon taimaka ma wannan yarinya ga cikakkiyar zanta da mun kai ita a wannan gida nasu wanda bayan sun je asibiti a mata wannan ɗauri kuma an rubuta mata wannan takardu dole sun ka baro asibiti sun ka dawo a wannan wuri domin babu mai taimakon ta Allah shi ba mu ikon taimaka mata ga cikakkiyar zanta da mun kai ita Zainab Lawali shekarun kina 23 ga ki a zaune a wannan wuri mi an matsayin wannan wuri gare ki gidan ne ina mahaifanki sun rasu tun daga ina ki haɓa miki da sun rasu eh, sun rasu tun yaushe shekara bakwai da rasuwa suruka mm. ko dai na ƙarshen ne a shekara ta bakwai da rasuwa eh, Babana a shekara shi bakwai da rasuwa ina ki ha shidda da watanni ah, ina mijinki ban da miji to ga kafaki kusan tun daga eh, tahin da kusan har zuwa cinya ah, an samu ta bandeji menene ya faru ban da lahiya ina fama da ciwon kawa mm. na kwanta kwana ko da na tashi sai na sa wasu talakami ko da na je na dawo kawata ta kumbari uh-huh. sai na waye gari ko tashi ban iya yi ko mira zaune na kai ko ba yi sai an raka ni sannan niyan na ban iya zuwa kuma ba mu da kuɗin da za a kai na asibiti ina manyan nake suke yan ni na mata ne kuma ba su da ma abin da za su yi su ma ba ki da yawa namiji ko guda ban da yan ni mata to baki da yan uwa da za su taimake ki ne ina da yan uwa amma dai sai a hankali wasu wasu ma san ban da lahiyawa ina nan da mm. zaune gida dan da ni na mata ku a cikin gidan eh mu ɗaya a cikin gidan da kun ka je asibiti me an ka ce muku cewa an kai gado za a bani saboda ciwon ba karamin ciwo ba ne kuma sai an min tiyata an sami na jini amma ba mu da halin da zan kwanta a saman garin asibiti sai an ka ce waje zakka da wakafi mm. mun ka tahi an ka ce sai an ci na takardu asibiti an ka ci mana takardu an ka ce ga sunan ne kuɗin magani dubu ɗari da hamsin amma ba mu rasuwa mun ka dawo gida mun ka zauna sabida ba mu da halin da za a kwantar da ni asibiti yanzu in ba a samu waɗannan kuɗi za a kwantar da ke asibiti ba haka me ya kanihi sai dai Allah ya min mahita amma ba mu da halin su yanzu kenan idan dai ba nan dubu ɗari da hamsin ɗin kila sai dai a ibe kafa ko kuma kila ta Allah ta ta ta gaskiya dan ba mu da halin su sirari yadda Allah ya gyara ni me sunan wannan unguwa gadan malam Awashi. me sunan gadan basau hmm. Allah samu ci. da ƙarshe ne kira zake ga al'umma na duk wanda ya ga wanga bidiyo ya shigo ya taimake ku domin hitar da ku daga cikin yanayin da kuke ciki duk wanda Allah ya kore ma ya taimaka min Allah ya ba da lahiya